A rahotonmu na mata masu neman dogaro da kai a yau dandalin VOA ya samu zantawa da wata mace mai sana'ar saƙa. Ta ce a rana tana yin hulunan sanyi da riguna fiye da goma. Ga yadda hiranmu ta kasance da malama Abu. Suna na Abu Audu. To malama Abu mai cike Sana'a ta saƙa. Wani irin saƙa? saka irin eh, na inji da ake yi saka huluna rigar sanyi da dai sauransu kimanin shekaru nawa kina wannan sana'a kai aini tun da na tashi a gidanmu ga ana wannan sana'ar saboda niyyar ni bana ce wai ga lokacin da aka fara sana'ar ba dan tun da na tashi da gidanmu ake wannan sana'ar ni ma sai na dauka nake yi har yanzu a rana kina saka hula ko riguna kai ai a lokacin a lokaci lokaci ne idan lokacin ya zo kamar lokacin sanyi kamar wannan lokacin gaskiya ana saka da yawa don in set ne za a saka sama da set ashirin huluna kuma za a yi kamar da yawa da gaskiya ba adadi